muna tuba gare shi muna neman afuwarsa muna neman rangwamensa muna neman ya kare mu daga sharri na kawukanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar da shi to ba wanda ya isa ya batar da shi har abada wanda kuma duk Allah ya batar da shi babu kuma wanda ya isa ya shiryar da shi har abada ina shaidawa babu mota da cancanta dacewa sai Allah shi shi kadai ina ikirari da tabbatar da tauhidi da kadaita shi a wajen rububiyarsa da uluhiyarsa a cikin kuma sunannakinsa da ta baraka wa ta'ala ya turo manzansa da gaskiya da shirya addini na gaskiya don ya fifita shi akan dukkan wani addini lallai Allah ya isa ya zama shaida ina shaidawa na Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne zababban Allah ne masoyin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku koma ga Allah ku yi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba ta ɓallewa igiyar tauhidi ku bibici ubangiji tabaraka wa ta'ala a fili da ɓoye ku bauta masa a fili ku bauta masa a ɓoye ku sani cewa Allah bai halicci halittu ba gaba ɗaya sai don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu Allah ce ban halicci mutane ba ban halicci aljanu ba face don su bauta mun su bauta wa Allah shi shi kadai ba tare da sun hada shi da abokin tarayya ba Allah shi kadai ne yayi halitta shi kadai ne yake azurtawa shi kadai ne yake talautawa shi kadai ne yake ba da lafiya shi kadai ne yake dora cuta shi kadai yake wa shi kadai yake saukewa in kaga Allah ya daga mutum Allah ne ya daga shi in mutum yayi sama Allah ne ya sama da shi in ka gan shi yayi kasa Allah ne ya kasa da shi in ka samu Allah ne ya baka idan baka samu ba Allah ne bai baka ba in ka zama mai mulki Allah ne ya nada ka idan ka rasa mulki Allah ne bai ga dama ya baka ba kada ku danganta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da wani ba Allah ba duk wanda ya nemi wani waɗannan abubuwa a wajen wani Allah to ya yi shirka da Allah Allah kuma ya haramta yin shirka da shi kuma babban zunubi ne da in an gamu da Allah baya yafewa sannan kuma ku sani Allah ya sanya muku wani ajali wanda babu makawa dole sai an haɗu a wannan ajali ja'ala lahum ajalan la raiba fi Allah ya sanya ajali Allah ya sanya lokaci dole sai an haɗu dole sai an je wannan ajali matattara tashin alkiyama kenan zai yi hukunci a tsakanin bayansa a cikin saɓani da suka yi ya bawa wanda ya yi aiki kyakkyawa liyaziyar ladina asanu bil husna kuma waɗanda suka yi kafirci kuma ya jefa su cikin wutarsa wanda suka yi saƙo kuma su ma ya ƙona su allah ya turo da manzanni ne don su tabbatar da wannan wato ainihin wato manufa ta cewa a bauta masu shi kadai duk wanda ya rayu a duniya bai bauta wa Allah ba yayi asara duk wanda ya rayu a duniya ya hada wani da Allah wajen bauta yayi babbar asara kuma bai ci sa'ar zuwa duniya ba ya wahalar da tsohuwarsa ta sha naƙuda a banza saboda ya wayi gari yana bauta wa wani ba mahaliccinsa ba so ku bauta wa Allah shi shi kadai kamar yadda Allah ya yi mana adalci duk wanda aka haife shi duk haihuwa in an haifi mutum to ana haifansa musulmi ne sai dai iyayensa su mai da shi ko ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi amma ko ɗan kafiri ne ko ɗan arne lokacin da aka haife shi manzan Allah ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra ana haifansa a matsayin musulmi ne tasirin iyaye tasirin environment tasirin wurin zama tasirin al'ummar da yake rayuwa shine za ka ga yaro ya tashi da ɗabi'a ka ɗauki ɗanka misali musulmi idan ka je ka ana haifarsa ka je ka miƙa shi a wajen wani yare watakila wanda ba musulmi ba ka je ka neme shi bayan shekara biyar ko shida ko bakwai ko takwas za ka ga ya tashi da ɗabi'unsu ya tashi da yarensu ya tashi da dukkan halaye irin nasu shi yasa ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowa ana haifansa akan musulunci ne amma iyayensa ne ko su mai da shi ba nasare ko su da shi kirista ko su da shi ba yahude ko su da shi kaza wannan shine tasirin iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu kada ku bari wani ya riga ku tarbiyyar 'ya'yanku kada ku ɗauki 'ya'yanku ku kai su wajen mutanen da ba ku gamsu da su ba hatta makarantun nan da kuke gani matukar ka ɗauki yaron ka mundu ta azfarihi tun yana yaro karami ka kai shi gurin wasu su ya saba yake gani su suke masa magana kullum awa biyar awa shida to kada kai mamaki akan wannan tarbiyyar tasu za su tashi mun sha samun koke-koke ana ce mana yaran mu sun dawo daga makaranta yaro ya zo zai ci abinci yana addu'ar Yesu almasihu ya daga hannu yana kaza yana kaza yana kaza aka tambaye shi a ina aiki a makarantar bukun aka koya musu to kaga ya kamata ka kai ɗanka makarantar da kake da amincin za a tsare maka aƙidar ɗanka ba za a ɗora maka shi akan wata aƙida wacce take ba daidai ba so Allah ya mana adalci ba wanda ba a haife shi akan musulunci ba sai dai rayuwa yau da gobe takan juya da mutum ya bi ainihin wato abin da aka tasar da shi akai shi yasa kullum ake so masu alheri ku ci hada alheri kada a gaji wajen faɗan alheri a ta faɗan alheri a ta faɗan alheri saboda ya dinga shiga cikin zukata da kunnuwan wato mutane Allah ya turo da manzanni su yi ta wa'azi son su a bi su amma wasu ba su bi manzannin ba wasu ka karyata su wasu ka la'ance su wasu ma kashe su suka yi imam al bazawi yake cewa a rana ɗaya a tarihi an taɓa samu rana ɗaya sai da aka yanka annabi guda saba'in yanka na abu annabi guda saba'in yahudawa suka yi wannan abin kuma a ranar da suka kashe waɗannan annabawan kuma suka tafi suka ci kasuwa saboda tsabar gaba da ƙiyayya da annabawan allah so ya ku yan uwana mu ta Allah tabaraka wa ta'ala mu ainihin wato tsayar da bautar mu zuwa gare shi shi kadai kuma ya sa annabawan sun yi mana bayani cewa akwai gida guda biyu da ya tanadar mana ko dai aljanna ko wuta yan aljanna suna da mutanensu ma'ana ita aljanna tana da mutanenta waɗanda za su shige ta kuma akwai sifofin masu shiga aljanna an yi mana bayani haka yan wuta ma ita wutar tana da jama'arta kuma tana da sifofin masu shiganta duk an yi bayani a cikin ƙur'ani da sunna wanda yake sauraron ilimi yake bibiyar wa'azi yana sauraron malamai duk zai ji wannan fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir Allah ya ce wasu a aljanna suke wasu kuma yan wuta ya ce wa ji najidain mun shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya bi hannun dama in ya ga dama ya bi hannun hagu haka rayuwa take so mu yi kokari mu bi hanyoyi na kwarai wanda za mu samu rahama wato da jin kai zuwa ga samun rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala in wana duka waɗannan bayanai ba za mu taɓa gane su mu fahimce su ba inda ba dan albarkacin Allah ya turo mana da manzanni suna mana wa'azi ba ashe ba mu da gata da ta wuce zuwa manzanni to mu san tarihin su Musan rayuwarsu musan matsayinsu musan darajarsu yanzu babu annabi yanzu babu manzo amma kuma akwai magadan annabawa magadan manzanni su ne malamai malamai na Allah malamai da suke kira zuwa ga hanyar Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala manufarsu a bi Allah a gane addinin Allah a bauta masa sai ai koyi da su sai ai aiki da abin da suka faɗa na wajen bin Allah don a samu rahama zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce da jin kai ga al'umma gaba ɗaya Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalle zuwan ka ya Muhammadu tausayi ne jin kai ne ga ainihin wato talikan bayi gaba ɗaya da haka ya ku yan uwana kubuta gaba ɗayanta idan muna so mu kubuta a rayuwarmu to shine mu yi tamassuki da aqida ta kwarai aqidar ahlus sunnati wal jamaa aƙidar alqur'ani da hadisi aqidar sahabbai aqidar tabi'ai aqidar tabi'i tabi'ina waɗannan su ne mutanen farko da aka ce mu yi koyi da su su ne aka ce mu kwafe su mu ɗauki abin da suka faɗa mana mu kwatanta ba su ba wasu su aka ba mu ba duk wanda yake son tsira to ya bi waɗannan bayan allah na ƙwarai sai ya samu dacewa mu yi imani cewa allah shi ya halicce mu kuma shi ya halicci dukkan ayyukanmu duk abin da muka yi allah ne ya halicce mu kuma ayyukanmu shi halitta amma ya ba wa ɗan adam zaɓi kada wani ya ce to tunda Allah ne ya halicce mu kuma shi halicce ayyukan mu to kenan in naje na sha giya ma ai Allah ne ya ga dama Allah ne ya sa ni kenan in nayi zina ma Allah ne ya sa ni a an ba wa dan adam wato ikhtiyar wato yana da choice ma'ana yana da zaɓi kana da dama in ka ga dama ka zama musulmi ma'ana Allah dai ya ce ka zama musulmi Allah dai ya ce ka yi tauhidi Allah dai ya ce ka bi annabawa ya faɗa amma bai sa aka tilasta maka ba shine la ikraha fid dini so kana da choice in ka ga musuluncin kenan bai yi maka ba kai azabin ka to shi kenan sai ka je ka bi wani addini wanda ba wannan mutu amma ka sani kuma kai dan wuta ne Allah zai kona ka ina fatan muna fahimta Allah sai ba mu zabi in mutum ya ga dama ya tashi ya sallar nafila da daddare dan yayi kansa tanadi in ya ga dama yayi barci wanda ya ga dama yayi azumin nafila litinin alhamis dan yayi kansa tanadin kiyamarsa wanda ya ga dama kuma ya ta cin abinci kullum wanda ya ga dama ya sadaka wanda ya ga dama ya rowa wanda ya ga dama ya kaza ma'ana shi ne choice din amma annabawa sun zo sun nuna mana abin da ya fi kyau abin da ya fi dacewa to su kafirai sai suka zaɓi ɓatan sai suka zaɓi ba daidai din ba musulmi kuma shi kuma sai ya zaɓi na kyau din to shine sai ga mutum ya samu rahamar Allah ya samu dacewa ku yi imani da wannan kuma ku sani cewa babu abin da yake kasancewa a duniya wallahi sai da ikon Allah da ƙudurarsa wannan aƙida ce ba abin da yake faruwa sai Allah ya ga dama sai da ikonsa abin da ake nufi wato babu abin da yake faruwa ya fi ƙarfin Allah kada a ce wani abu ya faru ya fi ƙarfin Allah a'a a yana sane amma ya ba mutane ne zaɓi in mutane suka ga dama duk suka je suka kafirce Allah suka yi ta barna shikenan ya sani shi ya ba su lafiyar da suka yi barna idan ko muka damuna mutane suka ga dama suka zama na Allah na'am ya sani shi ya ba su lafiyar da suka bi shi so mu san da wannan aƙida ce kada kuma wani ya karkata a hanyar barna ya ce ai Allah ne ya dora shi akan wannan in Allah ya ga damar shirye da shi zai shirye da shi a'a me yasa baka ka dauki kanka ka je ka shimfide a babban titi ba tireloli suna wucewa sai ka kwanta ai ka jira mota ta markade ka sai ka ce Allah ne ya kaddara to kaga ba za ka zo ka aikata barna ka ce wai Allah ne ya kaddara maka ba sannan kusa ne a ƙida sunna tsakatsaki take tsakanin wato ainihin wato a yan shi'a da khawarijawa su ahlus su ahlus a ƙida ahlus suna girma sabon annabi abokanan annabi almajiran manzan Allah sallallahu wanda a gaban su aka saukar da Qur'ani izu sitta. wanda su ne suka yi wa annabi tambayoyi Allah ya saukar da Qur'ani wanda su suka ba wa annabi ya'ya ya aura shi ma ya ba da nasa ya'yan suka aura su suka je suka yi yaƙi suka yi jihadi su suka je suka ɗaukaka kalmar Allah lokacin da annabi ya bar duniya ya yi wa fati ana tsammani kuke ce mana madina ce duhu sahabbai suka yi tafita suka ce za mu tafi mu yada sakon annabi haka suka shiga duniya suka bar ainihin dukiyarsu suka bar kaza din suka je suka yi ta yada wannan ainihin wato addini shine har yau musulunci ya zo mun nan har musulunci ya je can kenan da aikin waɗannan sahabbai ne musulunci ya yaɗu, to ana bin mu bashin mu girmama sahabban annabi mu mutunta sabon annabi mu faɗi alheri akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kame akan dukkan munanan ayyukan su na'am su yan adam ne suna iya yin kuskure suna iya daidai amma Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya yafe musu kuma ya ce ya yadda da su radiyallahu anhum wa radu anhu ya yadda da su sun yadda da Allah ibnu taymiya ya ce duk wanda Allah ya ce ya yadda da shi to ba zai taba sa shi a wuta ba kai ma duk wanda ka yadda shi a duniya ya ba za ka wulakanta shi ba wanda ka yadda da shi ya matso da shi kusa da kai matso da shi kusa da kai kake yi to ballantana Allah ya ce ya yadda da sahabbai ya yadda da su kuma ya daɗa faɗa su ma sun yadda da shi ya ga zuciyarsu cewa sun yadda da shi to waɗannan mutanen mutanen kirki ne yan albarka ne yan alheri ne sai mu kama bakin mu, in sun yi kuskure kar mu faɗa haka aka ce su suna da wannan matsayi me ba su wannan matsayi abokanan annabi ne bai kamata a ce babanka yana tare da wasu mutane ya rayu da su ka je kai ta faɗa munanan halin su ba za a ce to ai baban naka ma shi ma haka yake tunda kullun suna tare so duk wanda ya zagi sahabi ya ce sahabi ya yi kaza to kuma sahabin nan kullum yana tare da manzon Allah mutuwa ce ta raba su to wannan yana taba annabin ne kansa shi ma indirect kamar yana suka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk wanda ya zagi sahabi kamar yana nuna annabi bai iya tarbiya bane ba bai iya tarbiya ba tunda shi ya musu tarbiya ya mutu ya tafi ya basu akan ya yarda da su to kai kuma yanzu ka zo kana la'antar su mutum ya wayi gari a ce wai addinin sa zagin sahabi a ce addinin sa ya kira sahabi ya kutuntuma masa ashar ya tsine masa albarka a gari irin wannan gari na Kano garin musulunci garin islama dan musulmi ya wayi gari zai iya kiran sahabi ya tsine mai albarka ya la'ance shi ya saka lasfika ya tsine mai ga abubuwan zagi na duniya arnan duniya na zagi wanda ya kamata ka zaga yan banza mutanen banza ka zage su ka more amma ba za ka zage su ba sai ka zo ka zagi ainihin sabon annabi wannan taɓewa ce ba karamin taɓewa ba so ahli sunna su kam lalle suna girmama sabon manzan Allah suna neman musu ma gafara to mu faɗi kyawawan ayyukan su mu guji ainihin munanta su mu guji ainihin wato faɗin abubuwa da zai kawo ɓatanci gare su amma sabanin khawarijawa da yan shi'a khawarijawa sun kafirta Usman sun kafirta aliyu bin abi talib sun kafirta talha sun kafirta zubair sun kafirta muawiya sun kafirta amr bin al-as duk Allah ya da su yan shi'a sun kafirta abubakar sun kafirta umar sun kafirta usman sun kafirta aisha sun kafirta abu huraira sun kafirta jabir bin abdullah sahabban nan majoritin sahabbai yan shi'a sun kafirta sun ce ba musulmi bane kaɗan ne daga cikin sahabbai suka yarda da su to kaga wannan ba a kida ce ta kurai ba ku kiyaye kanku da ku da ainihin 'ya'yanku akan wannan muguwar aƙida lallai lallai wanda ya fi kowa falala a cikin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar sannan sai Umar sannan sai Usman sannan sai Aliyu sannan kuma sai sauran al'ashara waɗanda suke mutane goma da Allah musu albishir da gidan aljanna kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi sa'ad da sa'idu da talha da zubairu da abu ubaida da abdurrahman ibn auf wannan duk yan aljanna ne sannan duk wanda suka je yakin badar yan aljanna ne Allah ya faɗa ya yafe musu kai shi dan badar ma wanda ya je yakin badar cewa aka yi aikata abin da ya ga dama eh maluma shi tun fa inda ya karga farto lakum annabi ya ce a gaya musu Allah ya ce ku aikata duk abin da ga dama ya yafe muku wani sahabi ya taɓa yin laifi hatib ibn abi balta a sunansa ya yi laifi takarda ce secret din musulunci ya aika wa wasu kafirai a makka umar ya zo da takwabi ya ce ba da guri ya rasulullah in sare wuyansa dan ya tona asirin musulunci ka ji fa manzo Allah ya ce da umar wa ma yudrika la Allah tala ala ahli badrin baka san ba Allah ya yi tsinkaye a zukatan mutanen badar ya ce eh maluma shi mutum ku aikata abin da kuka ga dama to wannan hatib ibnu abi balta ya je yakin badar so duk abin da ya Allah ya yafe masa ahalu badr gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya yafe musu sai ahalu shajara wanda suka yi manzon Allah tabaraka ta'ala mu baya a bai bai'atul ridwan kenan sannan sauran sahabbai duk sahabbai yan aljanna ne gaba ɗaya wannan ita ce aqida ingantacciya so aqida ta ahlus sunna ko mutum ɗaya a cikin sahabbai ko mutum ɗaya ba a tabawa wanda zai ce eh akwai munafukai to ai munafiki ba sahabi bane wanda ya tabbata cewa munafuki ne to a da ba sahabi bane ba tunda dama yana cikin sharaɗin ka zama sahabi ka yi imani da manzan Allah zahiran wa batina kuma ka mutu akan musulunci to munafiki ai bai imani da annabi ba imanin ƙarya ne imanin baka ne kuma bai mutu akan musulunci ba to amma abin da ake sai a je a ɗauko sunan wani munafiki a cikin sabai da ya rayu a cikin sai a rinka faɗan munanan ayyukan sai a ce to kun ga irin sahabban muhammadin haka muke fama da irin wannan kazanta abubuwa marasa kyau a garin nan sai ga mutum ya tashi ya wayi gari mala yana zagin hadisin annabi in an ja hadisi ce wai kala kato wai magana wani katon banza a'udhu billahi minash shaitanir wai shi ba ruwansa da hadisi wai sai kawai abin da qur'ani ya faɗa to wai ka maka qur'ani idan ka ce ba za ka karɓi hadisin manzan Allah ba to daga wani baki ne ya faɗi hadisin ba nan Muhammadu ne ya faɗi hadisin ba to wani baki ne ya faɗi Qur'anin haka san shi jahilci ne wannan ba karamin jahilci ba to shi ma wannan duk yana daga cikin abubuwa da suke damun mu a cikin wannan al'umma aqida ta kwarai shine kaurace waɗannan kuma a nisance su sannan dangane da waliyai akwai waliyai a musulunci tabbas ana kururuwar waliyai tabbas akwai waliyai a aqida ahlus sunna akwai waliyai kuma waliyai suna da karamomin su wa nu'minu bi karamatil awliya daga cikin karamomin waliyai manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda in ya yayi rantsuwa ya ce wallahi ba za a yi kaza ba to ko in sha Allah Allah dan girman wannan mutumin da darajarsa Allah sai ya ce ba za a yi wannan abun ba dan girmama wannan mutumin wani ya zo ya ce wallahi ba za a yi kaza ba to sai kuma Allah ya kaddara ba a yi wannan din ba shikenan Allah yakan iya yi masa wannan Allah yana girmama shi to amma ku gane waye wali Qur'ani ya yi bayanin waye wali duk wani mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkurani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah babu tsoro a tattare da su a nan duniya sannan walahum zanuna ba su bakin ciki a lahira duk waliyan Allah baya firgicin komai yana ya dogara ga Allah shi yasa ake so ka zama mai dogaro ga Allah dan ka zama waliyan kwarai sannan kuma a kiyama ba su da bakin ciki ba sa cikin masu tashin hankali da damuwa to wai suwaye alladina amanu wa kanu yattaquna inji qur'ani sunan da suka yi imani da Allah kuma suke da takawa Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da albishir a nan duniya suna da albishir a ainihin lahira to me na damuwa me na tada hankali a ce wani wali ne wani ba wali ba ne har a zo ana ba da kudi ana nada mutane wali waliyai har a zo ana liƙa a ce wani ne wali ai duk mai takawa duk mai tsoron Allah waliyin Allah ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk wanda ya shiga layi na mu'minai ya shiga layi na masu takawa to sunansa waliyin Allah ko da ku karama bata bayyana ba a gare shi ba mamaki dan kama waliyin Allah ne baka sani ba ba mamaki mai sharan gidan kama waliyin Allah ne baka sani ba ba mamaki ma sun ka office ma waliyin Allah ne baka sani ba zai iya yiwa so wani bonus ne Allah ubangiji ya raba wannan ita ce akida kar a ce wasu mutane ne ke bantattu sai wane da wane da wane da kuka lissafa kuka yarda kuke so su ne waliyai a'a duk wani mai imani in ji Allah ta tabaraka ta'ala wali" ne to suna da daraja suna da ainihin wato karamci sannan kuma yana cikin aƙida ta kwarai ku yadda cewa lalle abin da ya fi dacewa a yau mutane hukunci da shi a duniya shine littafin Allah maganar Allah babu wani hukuncin da ya fi na Allah ko da ku an murkushe hukuncin Allah ko da ku an nuna Allah bai iya ba ko da an fi karfin mu a matsayin mu na musulmi a babban constitution na musulmi shine alkur'ani da sunna amma yaya za mu yi mun wayi gari an danne mu ana mana hukunci da wannan to uh, sabanin wannan to wannan baya nuna cewa mu nuna qur'anin ba daidai bane yanzu da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba ya fi sanin wani ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah ya ce man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba ɗaya ne to ya kamata ya bamu doka ya kamata ya kafa mana ka'ida ba wani dan adam ne zai je yana shan lemo zai ce ayi kaza a kashe wani a daure wani a kyale wani ba asalin doka Allah ne yake bada ita sai dai zalunci da ha'inci da son zuciya da yaudara an ki dokar Allah an ɗauki man-made law wanda is full of interest yana cike ne da son zuciya da selfishness da ainihin nuna ɓangaranci amma dokar Allah kai tsaye take kai tsaye take duk wanda ya ba daidai ba za a yi masa wanda ya daidai kuma za a yi ba masa to dole ne musulmi ku yi wannan imani da wannan aƙidan ba ku da wata doka da ta Allah ba ku da wani hukunci da ya fi hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma har yanzu lallai a nisanci abin da ya shafi dukkan shirkoki da dukkan bidi'o'i gini akan kabari bautar kabari zuwa gindin kabari ana kiran wani ba Allah ba wannan haramun ne wannan yakan kai mutum ga shirka wallahi ba mai baka in ba Allah ba na gaya muku kuma wallahi wanda yake cikin kabari shi ya fi ka bukatar taimako wanda ya riga ya mutu ya kwanta Allahu a'lamu da yanayin da yake ciki babu tunani babu hankali ka je ka tarar da mutumin da baka san halin da yake ciki ba ka daga hannu yana rube kana roƙonsa kana cewa ya baka kana neman haihuwa a wajen kabari kana neman ƙarin jari a wajen kabari kana neman mulki a wajen kabari kana neman ƙarfin arziki da kasuwanci a wajen kabari an liƙa rayuwarka a kan kabari da bautar kabari an lissafa maka wasu mutane wane wane wane a ji a roƙe shi to idan har yana bayarwa ya aka yi bari ya kwanta a wannan guri mai tsananin wahala ka duba makabarta fa ka duba ramin kabari in har wannan mai bayarwa ne to yaya aka yi bari shi ya zo ya kwanta a wurin bai tashi kansa ba wannan duniyar mai daɗin zama da ba sai shi ma ya ci gaba da shanawa ba amma ka manta Allah ya mutu ya je ya kwanta an ɗauke shi an lullube shi an rufe shi kuma ka je kana roƙonsa a wannan ya saba wa aƙida ta ƙwarai kuma bai halatta ba a gina kabari a je ana bautar kabari ana sallah a kabari ana roƙon kabari ana biki a kabari shekara shekara ko sati sati ko wata wata wannan dai ya ci karo da ainihin wato aqidu na ahlus sunna ya ku yan uwana mu yi itikadi cewa alqur'ani zancen Allah ne kuma daga gare shi ya sako kuma alqur'ani littafi ne mai daraja ku karanta alkur'ani Allah zai kubutar da ku daga dukkan fitina ku yi imani da alkur'ani shine littafin da zai cece ku manzo Allah ya ce alkur'ani yana yin ceto alkur'ani yana yin ceto kai tsaye kun surori ma suna yin ceto Ya ce suratul baqara za ta yi ceto ita karan kanta suratu ali imran za ta yi ceto ita karan kanta idan mutum yana da laifi yana da zunubi wallahi idan ya je kiyama albarkacin yawan karatun qur'ani da yake yi qur'anin zai taso shi ya ubangiji ka ceci na saboda yana yawan karanta ni ku karanta alkur'ani a ofisoshinku ku karanta alkur'ani a kasuwanninku ku rinka sauraron alkur'ani a wayoyinku ba wai ku cika wayoyinku da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ƙarerayin duniya ba ku karanta alkur'ani ku saurari alkur'ani ku raya ku da alkur'ani ku sanya tashoshi na alkur'ani a gidajen ku duk gidan da ake karanta alkur'ani Allah yana saukar da albarka a cikinsa akwai tashoshi na zamani kullum qur'ani ne 24 hours saudi qur'an almajid duk wannan qur'ani ne ko kwana za ka yi bacci ka kunna shi qur'ani ya ta sauka a gidanka sai albarka ya sauka a gidanka ya Allah ka samu cikin ahlul qur'an Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله